kai ga wata bebi bebi bebi ya ne bebi jima na wala saboda tsaban son ki da nake kullum na ganki sai in ji wallahi kamar na haɗe ki wallahi sai ka ce maye ka ce wai kamar zaka haɗiye ni haba bebi ba ki gane ba da Allah ba kamar irin wannan ba dai kamar zan iya yin komai a ki in ke saboda tsabar san da nake miki dai kana so na ka je garinmu mana ya za ka ce kana so na ka ganna a titi kuran za ka ce ina ne garin naku je baby ka je sambisa sambisa no baby ba ki gane abin da inke nufi ba zan iya komai a kan naki kamar irin na nuna jarumtaka ko wani gwarzantaka ko ba ki gane ba in dai ku za ka iya komai a kaina za ka iya jarantaka a kaina ka zo mu je ka shiga ruwan can in dai za ah. ka iya komai a kaina no baby wannan ruwan ai is too local ai me mana san ji wani abu na daban nan muke shida na burge ko baki gane ba ki san ji wani abu na daban burge ka bani wayar hannunka ka kuma bani kudin hannunka in dai ku haka ne tunda ka ce ah. canja na canja maka ki barauniya ne kai ma ba san nawa kake a to an ma na gaba so na yake ba in ba farauniya ba ki baki kudin jikina da wanda yake waje na gaba daya Allah sha kwana